alhamdulillah لله والصلاة ala rasulillah wa alihi wa وصحبه wa والاه wala wannan shine darasi na hudu a cikin wannan shiri namu na zamantakewa a cikin wannan tasha tamu kuma ta zamantakewa wannan darasi namu na hudu zai yi magana ne akan irin matar da ya kamata in za ka yi aure ka nema annabi alaihi salatu wassalamu ya gaya mana siffofi da yawa wasu fofin na halitta ne wasu fofin samunsa ake wasu fofin na gado ne akwai hadisi da ya zo da abubuwa guda hudu ya ce tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace don abu hudu ma'ana masu zuwa neman aure abu hudu suke dubawa a jikin mace jamala wani kyau zai duba kyau iri biyu ne akwai kyan sufa akwai kyan hali maliha wani kuma dukiyarta zai duba akwai dukiyarta akwai dukiyar babanta akwai dukiyar gidansu ko kuma tunanin za ka yi dukiyanka a na uku wani yana duba darajarta ko matsayinta ma'ana yar wace ce wace ce ita ko yar wace ce ita ko kuma matsayin iliminta ko karatunta ko darajarta ko shahadarta ko kuma kimarta wani abin da yake duba kenan ko kimar gidansu ko kimar iyayenta masu mulki ne ko malamai ne ko masu kuɗi ne ko fitattun shahararrun gogaggun 'yan boko ne ko 'yan siyasa yana ga in ya shiga wannan gidan shi ma zai yi suna wato abin da ya kai shi kenan wani kuma addini yake dubawa addinin ta da tarbiyyarta da halayenta waɗannan sifofi guda hudu ana samun mace ɗaya ta haɗa su amma fa tana wahalar samu kyakkyawa ce yarwana ce mai addini ce kuma mai kuɗi ce ko ɗan mai kuɗi amma fa tana wahalar samu wata kuma za ta haɗa uku a cikin biyun nan ta haɗa kyau da addini da kuɗi wata kuma za ta samu biyu ne kawai kyau da addini wata kyau da kuɗi wata kyau da asali wata kuɗi da addini wata addini da asali wata addini da kyau wata addini da kuɗi so duka waɗannan kuɗin za a iya samun biyu za a iya samun uku za a iya samun hudu da ya dai a ce mace ba ta da kuɗi in ba ta da kuɗi to mai amfanin ta ita ba mai addini ba ita ba mai kyau ba ita ba mai ilimi ba ita ba mai wata basira da wata ɗaukaka ba ita to me za ka aura so da haka mafi yawan masu aure suna son su samu hudun nan ko biyu daga cikin hudun nan ko biyu daga cikin nan sai annabi ya ce alaika bi zati din kai dai ka dau addini bai hana ka auren mace mai kyau ba bai hana ka auren mace mai kuɗi ba bai hana ka auren mace mai asali ba amma ya ce ka kula da addini ma'ana za ka yi aure ka duba addini an an ce addini wasu kan fassara shi da karatu ta haddace ƙur'ani ba duk waje ta haddace ƙur'ani ce mai addini ba ba duk wanda ta haddace kutubu sita bukhari muslim turmizi wani abu dauda wata nufi mai addini ba karatu daban addini daban in an cewa mutum mai addini ana nufin mai imani mai ibada mai sallama wa Allah in Allah ya ce zai suranda in Allah ya ce a yi zai yi wannan shine mai addini in Allah ya ce a bari zai bari in Allah ya bashi zai godiya in bai samu ba zai haƙuri in ya yi laifi zai tuba wanda ya haɗa siffofin nan guda biyar shine mai addini ka kada mutum ya ɗauka cewa an ce mai addini na fi mai karatu ka je ka auro ta hafiza ta dinga wujuji da kai ka ce an ce mun ɗauki mai addini na ɗau hafiza akwai hafiza mai addini akwai hafiza mara addini yau tana da haddan qur'ani amma ba ta kama da qur'anin ba a aqidarta da ibadarta da mu'amalarta da halayenta duk kuma ka same ta jahila amma duk abin da ce mata Allah ya ce kawai za ta ɗauka ta yi. zaka mai addini addini imani ne da kuma gaskatawa wacce ta yi imani ta yadda da abin da Allah ya ce za ta yi to ta ce mai addini ko tana da zina ko to kun ga anan an faɗi hudu to sannan a jin sai ce ta zawwajil wadudal walud ku auri mai haihuwa mai soyayya so da haihuwa ɓoyayyun abubuwa ne da ba za a iya ganin su a fili ba amma ta kaka za ka gane wannan matar za ta yi so kuma za ta yi haihuwa an ce waɗannan ba guda biyu za a kalle su ne a cikin dangi da iyayenta idan ya zama babata tana da ƙanwa ko ya wadda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ta yi aure tana ta haihuwa ko babanta yana da ya ko kanwa kowa ko kani an ga shi ma yana da 'ya'ya da yawa to ita ma ana sa ran ita ma ta yi 'ya'ya da yawa ko ƙannanta ko yayinta da aka yi musu aure sadaka ba an ce ‘ya'ya mai yawa ana nufin ku ta ‘ya'ya mai yawa ba za mu yi bayani akan ka'idodin haihuwa da kuma yadda ake tsara iyali da in mai yawan kake so ga yadda za ka yi da masu yawan Allah ya baka in kaɗan kake so ma ga yadda za ka tsara kaɗan ɗin domin mutum ya haifa abin da zai iya riƙewa ko mai yawa ko kaɗan kada ya je ya sake su akan titi ba ci ba sha ba sutura ba magani ba ilimi ba tarbiyya zaka kun ga ashe kenan wato haihuwa da soyayya su suke rike aure idan mace ta fara tsufa soyayya kan 'ya'yan yake koma ta dinga sassauta maka saboda 'ya'ya kai maka sassauta mata saboda 'ya'ya ta ce zaman 'ya'yanta take yi kai maka ce saboda 'ya'yanta wato kake zaune da ita to kaga ashe kenan wannan zai iya shigowa cikin wato auren mace mai haihuwa sannan auren mace ba an ce kuma kada ka auri macen da ba ta haihuwa ba ne tunda Allah ta'ala ya kasa haihuwa zuwa kashi hudu yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yace yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw zawjuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah ta'ala ya kasa haihuwa zuwa kashi hudu yace Allah shi yake da mulkin samai da ƙasa shi kadai yana ba wani ƴaƴa mata kawai ya ta haihuwa masa ƴaƴa mata wani Allah ya ta bashi ƴaƴa maza kawai wani Allah ya haɗa masa maza da mata wani ko baya haihuwa aka ce a cikin annabawa ma akwai wannan kashi hudu akwai wanda Allah ya ba shi ƴaƴa mata kamar an ce annabi Lut duka ƴaƴansa mata ne ko wanda Allah ya ba shi ƴaƴa maza kamar annabi Ibrahim ƴaƴansa dai da muka sani jin maza ne ko kuma Allah ya haɗa masa maza da mata kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai maza a cikin ƴaƴansa akwai mata ko kuma ba ma shi da zuriya kamar annabi Yahaya da annabi Isa to kaga kenan duk inda ka faɗo sai kaga cewa ba kai ne farko ba akwai annabawa akwai malamai akwai 'yan kasuwa akwai masu kuɗi akwai masu arziki da su ma duk sun samu kansu a cikin wannan yanayi na wani yana da shi wani ba shi da shi wani Allah ya ba shi ‘ya'ya ya ba shi kuɗi wani ya ba shi kuɗi ya hana shi ‘ya'ya wani ya hana shi ‘ya'ya ya ba shi kuɗi wani ba ‘ya'yan ba kuɗin wani da ‘ya'ya da kuɗi kuma dukkan su dai su ne almalu wal banuna zinatul hayatid dunya innama amwalukum wa auladukum fitnah su ‘ya'ya da dukiya su ne ƙawar duniya kuɗi ba ‘ya'ya matsala ‘ya'ya ba kuɗi matsala ‘ya'ya da kuɗi kuma matsala tunda sai ‘ya'yan su ta harin kuɗin kuma kuɗin ya su ta harin ‘ya'yan za ka sai a waye gari shi ma matsala ce to amma dai ka auri mace mai haihuwa a matakin farko sannan na biyu ka auri mace mai soyayya soyayyan nan ta zama kai kana son ta ita ma tana son ka iyayenka suna so iyayenta suna so an ce mafi albarka aure shine wanda aka samu soyayyen mutum shida a ciki babanka yana son auren babanta yana son auren babaka tana son auren babata tana son auren kai kana son auren ita tana so kun ga ba ku da matsala kowa yana so wannan auren shi yafi kowanne domin babarta za ta taimaka wa auren da tana so babarka ma za ta taimaka wa auren tun da tana so babanta zai taimaka wa auren babanka zai taimaka wa auren kuma kai ne mai auren kai da ita da aka sai ya zama shine mafi daɗin aure wanda aka samu soyayya aka samu ƙauna waje alabai na kuma waddatar su ce tuzawajil waduda sannan akwai hadisin kuma da ya zo cewa a duniya mata'un wa khairu mata'i halmar atu saliha duniya jin daɗi ne mafi jin daɗin duniya shine mace ta kwarai ka ashe kaga kenan duk mai neman aure ba zai fita daga waɗannan ba ko dai kana neman mace ta kwarai ko mace mai kuɗi ko mace mai kyau ko mace mai asali ko mace mai addini ko mace mai soyayya ko mace mai haihuwa ko mace mai nagarta ko akwai kuma siffofin da su kuma wannan ba a ce komai a kansu ba kai kamata ka duba wani ya ce yana son doguwa wani yana ce yana son gajeriya wani ya ce mai kiba wani ya ce siririya wani ya ce fara wani ya ce baka wani ya ce yare kaza wani ya ce mai ɗabi'a kaza duka waɗannan ba a gina komai a kansu ba saboda waɗancan siffofin ana samun su a kowace mace sannan kuma Allah ta'ala ce muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara ana samun nagartattu yan mata ana samun nagartattu zawarawa su mace ba zawara ana samun ta kirki a budurwa ma ana ta samun ta kirki kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani nan za mu tsaya wassalamu alaikum قد نما وتما القيت بين يديك